A yayin da watan azumin Ramadan ke gabatowa, al'ummar musulmi musamman masu ƙaramin ƙarfi a Najeriya na nuna fargaba game da yiwuwar tashin farashin kayan masarufi a ƙasar. Sau da yawa dai akan samu tashin kayan masarufin a daidai wannan lokaci na kowace shekara a Najeriya. A wannan karon ma dai bincike ya nuna an ɗan samu tashin farashin kayan. amma a nasu gefen manyan 'yan kasuwar da ke samar da kayan masarufin a nan jihar Niger. Sun ce ba a samu tashin farashin kayan ba, ga dai abin da wasu daga cikin talakawan ke cewa game da wannan lamari na tashin farashin kayan masarufin. na labaran a nan garin Mina, a matsayina na ƙaramin ɗan kasuwa magidanci a gaskiya fi su wannan lokacin da ke karatowa na azumi gaskiya muna ganin bambanci fiye da inda aka fito domin a gaskiya yanzu da muke zuwa dan neman kayan na muwa a matsayin mu kananan yan kasuwa mu zo mu sa sai kaji ana ce mana babu wannan babu wannan kuma ga hauhawan farashi ya fara samuwa sunana malam muhammad sambo ni magidanci ne wannan batun kayan abinci da yawa daga cikin masu sai da kayan abincin nan kashi biyar musulmai ne to amma sai gashi wasu halayya na rashin tausayi kayayyaki yanzu yanzu ya fara tashi to wannan tashi ba zai kai mu ga ko'ina ba. Malam Musa Auna shine shugaban wata cibiyar kula da sha'anin kasuwanci a nan jihar Niger ya ce suna ƙoƙarin jawo hankalin 'yan kasuwar game da sassauta farashin kayan. To kira da zamu yi muri a wannan cibiya shine zamu yi kira ga duk 'yan uwa 'yan kasuwa mu duba in lokacin Kirista ne za su yi wani hidima nasu sukan sassauta farashi to me zai sa mu musulmai ba za mu taimaka ba mu yi ma 'yan uwan mu agaji farashin dabino farashin ma hatta fiyo wota mu rage shi ƙasa-ƙasa don mu samu rahan ubangiji farashin sa mun fita mu yi kokari mu rage farashin ga don bayan Allah samu da abin za su ci lamari tsanani ya tsananta da yawa mu taimaka a tajiran mu zan kira gare su ma su yi iya gwargwado su ma su ji tsoro Allah su taimaka ma yan talakawa musamman na lokacin wannan wata Alhaji Sadiq Muhammad Wudul na ɗaya daga cikin mashahuran yan kasuwa da ke samar da kayan masarufin a babbar kasuwar gwari ta Mina ya ce ba a samu tashin farashin kayan ba kuma ma ana sa ran rage farashin kafin zuwan azumin eh to farashin kayayyaki dai yanzu ma haka gaskiya alhamdulillah idan sun fara sauka kuma muna sa ran ma kafin azumin Allah da za su fi haka sauka to da yawa ana zargin ku yan kasuwa idan azumi ya zo kuna kara farashi ko ma ku ɓoye kayan dan abin ya hau me zaka ci akan wannan zargi eh wannan gaskiya zargi ne kawai amma duk dan kasuwa mutum musulmi wanda ya san abin da yake yi yake neman lokacin da ya kamata ya kusance wurin ubangijinsa ma'ana lokacin watan azumi kenan to ya za a yi a ce idan azumin ya zo ya nemi ya gallaza wa mutane haka ya sa su cikin wani hali kaga wannan kuskure ne insha Allah ba mu fatan haka kuma wannan surutai na mutane wannan da ne amma yanzu kan na mutane ilimi ya ƙara shigan su Allah da ba ma saran haka bangaren mu dai ko da yake dai kawowa yanzu babu wani motsi daga bangaren gwamnatin jihar game da tunkarowar wannan wata na azumi al'ummar jihar dai musamman talakawa na sa ran samun wani tallafi ko da na geron azumi ne daga ɓangaren gwamnatin jihar kamar yadda hakan ta sha faruwa a baya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya. Watan Ramadan 的人。